الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطس تحتها من الدم عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب أصب وقد رخص لنا عند الظهر عند الظهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذتي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 barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadon kaya a cikin garin Kano a yau asabar daren Lahadi tara ga watan Rabi'ul Awwal hijran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da 12 ga watan biyu miladiya ta 2011 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tajrid sarih li ahadith sahih wallafar alhafiz hafiz Zainuddin Ahmad ibn Abdul Latif az wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 890 da uku wannan kuma shine darasinmu na 124 za mu tashi akan hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha a kitabul haidi malam yace an Aisha ta anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama i'takafa ma'ahu ba'd nisa'ihi wa hiya mustahaba taraddama فربما وضعت الطست تحت تحتها من الدم daga Aisha Allah ƙara mata yarda ta ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi itikafi wato itikafa ma'ahu ba'd nisa'ihi wata daga cikin matansa ta yi itikafi ta shiga itikafi tare da shi wa hiya mustahaba alhalin tana jinin wato istihaba wato jinin rashin lafiya taraddama tana da jini yana zuba fa rubbama wada'at at a wani lokaci ma takan sanya tasa tahtaha a ƙarƙashinta min dami saboda zubar jini wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi a wannan babi na kitabul istihada ƙarƙashin wato wannan kitab na istihada karkashin babin da yake cewa al'atika al'atikafu lil mustahadati wato halaccin matar da take cikin jinin da ba na haila ba jinin rashin lafiya jinin istihaba ya halatta gare ta ta shiga itikafi imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi ta hanyoyi daban-daban ya fitar da shi ta hanyar abdullahi ibn khalid ko khalid ibn abdullah al-tahan al-wasiti ya fitar da shi har ila yau ta hanyar yazid ibn durai al-basri sannan kuma ta hanyar mu'tamir ibn suleiman al-kufi dukkaninsu sun ji wannan hadisi daga ikrima maula ibn abbas shi kuma daga aisha Allah kara mata yarda abu dawud da nasa'i da imamu ahmad da ibnu maja duk sun ruwaito wannan hadisi a cikin littattafansu na hadisai wannan hadisi aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa النبي إن أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتدق cikin matansa ta shiga itikafi tare da shi wata daga cikin matansa ba'alin matansa malamai sun yi wato sabani wajen tantance wace mace ce ta shiga itikafi tare da annabi sallallahu wa da har Aisha take ba da wannan labarin a kanta daga cikin maganganun da malamai suka yi wajen tantance ba'adu nisa'ihi din nan akwai magana da take cewa ita ce ummu habiba bintu jahsh yar uwar matarsa matar abdurrahman ibn auf yar uwar zainab bintu jahsh wannan magana an jiyo ta a wajen ibn jauzi a littafin sa kashfu sahihaini a ciki yake cewa ba mu da wani ilimi dangane da wata mace daga cikin matan annabi tana jinin istihaba wato jinin da ba na haila ba yace mu ba mu san wata mace cikin matansa tana istihaba ba sai ya ce amma zahirin maganar aisha da ta ce ba'adu nisa'ihi din wala Allah tana nuni ne zuwa ga matan da ke da alaka da shi ba wai matansa ba don haka tana nuni ne zuwa ga ummu habiba bintu jahsh yar uwar matarsa zainab domin kuwa ita an san tana jinin istihaba wato jinin rashin lafiya jinin da yake yankewa bayan ɗaukewa jinin haila wannan ita ce maganar da ibn al-jawzi ya rubuta dangane da bayanin wace ce daga cikin matansa ta yi itikafi da shi kaga anan na farko ya kore samuwar wata mace cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama mai istihaba shi a tunaninsa a iya bincikensa bai san wata mace daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama tana jirin istihaba ba sannan abu na biyu ya fassara ya yi tawilin ba'adu nisa'ihi da cewa ba matan annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi ba ana nufin matar da take da alaka da shi ta wata ta wata nasaba wato kamar ita ummu habiba din da ya faɗa wace ce tana da alaka da shi ta kasancewar ta yar uwan matarsa to wannan tawili shi ibnu hajar al-asqalani ya mayar masa da martani akai yace ruwaya wato ruwayar Yazid ibn Zurai a cikin sahih Bukhari da yake cewa akwai abin mamaki ya aka yi shi Ibn al-Jawzi har bai tsaya ya dubi cewa a cikin ruwayoyin da ya kawo ya kawo hanyoyi guda uku kamar yadda muka faɗa cikin hanyoyin nan guda uku akwai hanyar Yazid ibn Zurai wata ita ce hanya ta biyu ta ce ka hadisin ya kashi hasa uku da lafuzza daban-daban to lafazi na biyu daga cikin lafuzza ukun da ya kawo a cikinsa akwai imra'atun min azwaji wata mace daga matansa matansa na aure kaga wannan ba zai ɗauki tawili ba sannan a ruwayar mu'tamir ruwaya ta uku cewa yayi ba'du ummahatil mu'minina wata daga cikin ummahatil mu'minina sannan kuma zai yi wuya wata matar da ba matarsa ba ta shiga itikafi tare da shi wannan min al-mustab'adi kamar yadda ibnu hajar yake cewa min al-mustab'adi abu ne wanda zai yi nisa kwarai da gaske daga tunani an ta'takifa ma'ahu imra'atun ghairu zawjatihi ko da kuwa tana da alaka da shi don haka waɗancan ruwayoyi sun kore wannan magana ta cewa wato wannan mata ita ce ummu habiba magana ta biyu wasu suka ce ita ce sauda bintu zama sauda bintu zama matar annabi sallallahu alaihi wa sallama ce saboda kaga ba zai ci karo wannan tafsiri ba zai ci karo da sauran ruwayoyi ba ba zai ci karo da ruwaya da ta ce imra'atun min azwajihi ba ba zai kuma ci karo da ruwaya da ta ce ba'du ummahatil mu'minin wannan magana wato ibnu hajar ya ce za su iya yiwuwa saboda tsayi akwai ɗaya daga cikin malaman hadisi shi mutanen taki kuma bahanafi ne ana kiran shi al-amir tsayi yana da sharhin da yawa sunan ibn Maja. cikin mutanen matan da ya to cewa suna yin jini irin wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce daga cikinsu akwai sauda bintu zama mace mata ce daga cikin matan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ibn hajar yace la'allaha hiya tana yiwa yanzu ita ce wacce ta shiga itikafin tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma yayi wata dajiya wato ibnu hajar bayan yayi wannan magana sai dawo yake cewa to sai dai kuma hadisin da shi mugula ya dogara da shi wajen tantance cewa sauda tana cikin masu wannan jini a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne mursal wato hadisi ne wanda sanadinsa bai cika ba to kaga wannan ma kamar ya ture ta magana ta uku wannan mata ita ce ummu salama kamar yadda ya zo a cikin sunan na sa'id ibn mansur inda ya ruwaito hadisi da salsalarsa daga Khalid shine Khalid al-Hazza wanda a gurinsa aka ji wannan hadisi shi kuma daga Ikrima yake cewa wata mata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ta kasance tana shiga itikafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alhalin tana haida tana jinin istihaba alhalin tana jinin istihaba sai kuma ya kawo wata ruwayar wacce ruwaya ce mursala daga ikrima anna umma salama kanat akifatun kanat akifatan wa hiya mustahaba ta ummu salama ta shiga itikafi tare da manzon Allah a lokacin tana jinin istihaba wa rubbama ja'alat tasta tahtaha kaga wannan ruwayar ce ta zo amma da ambatan ummu salama sai dai isnadin nabi wanda sunan ummu salama ya fito karara a ciki isnadi ne wanda yake mursal domin ikrima anan bai jingina shiga ga Aisha ba to amma duk da haka ibnu hajar yake ganin wannan ruwayar ita ce ta fi cancanta a fassara wannan mata da hadisin ya zo da ita ya ce auda ma fussirat bi hadhihi almar'a littihad almakhraj saboda za ku ga isnadin duk guda ɗaya ne isnadin Khalid al-Hazza daga Ikrima shi kuma ya kaito maganar don haka shi Hafiz ibn Hajar kamar ya fi karkata da cewa wannan mata ita ce ummu salama matar manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai kaulin da yake cewa um, ramla ce ummu habiba bintu abi sufyan wato ummul mu'minin ummu habiba bintu abi sufyan akwai malaman da suka rubuta wannan kamar da ibn hajar yace ya gani an rubuta akan wata hashiya ta wata nuska kyakkyawa ta ruwayar ko nuskar abizar al-harawi da haka maganar dai da Ibn hajar ya fi karkata zuwa gare ta kuma akwai wata ruwaya da take nuna ita din ce shine a fassara wannan mata da cewa ummu salama ce matan manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi abin da yake nunawa karara shine matar da take jinin da ba na haila ba jinin da yake na cuta ne to daidai take da matar da take ɗahira wajen harkokin ibadarta saboda haka za ta yi sallah kamar yadda mata da take ɗahira ita mata ta yi sallah za ta yi azumi in lokacin azumi ne za ta iya shiga itikafi za ta iya zama a cikin masallaci za ta iya karanta alkur'ani za ta iya ɗaukan mushafi za ta iya ɗawafi bilbaiti da a ce za ta je umara ko ta je hajji wannan jini na istihaba bayan ɗaukewar jinin haila wani jini wanda ba na haila ba ba zai hana ta yin waɗannan ayyuka na ibada ba domin annabi sallallahu alaihi wa sallama a nan an gaya mana cewa ya shiga itikafi tare da wannan mata wanda kuma annabi sallallahu alaihi ya itikafin sa ne a cikin watan ramadan sau ɗaya ne ya itikafin sa a shawwal yayin da bai samu damar yin sa a cikin ramadan ba shine ya biya shi a watan shawwal saboda ka itikafin sa yana yi shi ne a cikin watan ramadan kaga yana shiga ne da azumi da a ce macen da take jinin istihaba hukuncin ta ɗaya da matar da take jinin haila to kaga da ba za ta yi azumi ba ba za ta yi itikafi ba musamman ma gurin ra'ayin malaman da suke ganin ba a itikafi sai ana azumi akwai malaman da suke cewa ba a shiga itikafi sai tare da azumi a baki duk da cewa wannan ra'ayi ra'ayi ne wanda yake marjuhi wato ra'ayi ne wanda yake ba mai rinjaye ba ya halatta mutum ya shiga itikafi yana azumi ko ba ya azumi wato za a iya itikafi ko da ba a cikin watan azumi ba kuma ko da mutum ba azumi yake ba don haka ishaq ibn rahuya ɗaya daga cikin malaman sunna kuma babban aboki ga Imam Ahmad ibn Hanbal yana ganin yana hikaito cewa wannan magana cewa macen da take jinin istihaba jinin da ba na haila ba hukuncin ta hukuncin matar da take dahira za ta iya yin ayyukan ibada ta kamar yadda ta saba lokacin tsarkinta yana ganin wannan ijma'i ne na musulmi gaba daya amma ibnu rajab alhambali a cikin sharhin da yayi wa Sayyid bukhari ya yi ishara da cewa akwai saɓani akwai wanda suka saba bisa ga wannan ra'ayi kamar ibrahim ibn yazid an naqai ɗaya daga cikin malaman mutanen kufa ɗaya daga cikin wato malaman mutanen kufa a zamanin tabi'ai shi yana ganin cewa matar da take wannan jinin ba za ta yi azumi ba ma mijinta ba zai kusance ta ba sannan ba za ta taba mushafi ba wato ba za ta dauki qur'ani ba haka nan an tambayi Sulaiman ibn Yasar Sulaiman ibn Yasar yana ɗaya daga cikin fuqaha us-sab'a fuqaha ahli al-Madina as-sab'a malaman nan amshakai guda bakwai na mutanen Madina a zamanin su cikin malaman Imam Malik an tambaye shi cewa matan da take jinin istihaba wato jinin da ba na haila ba aka yi masa tambaya cewa mijinta ya iya kusantar ta sai ya ce mu dai saukin da muka samu a wannan lamari shine bangaren sallah wato inna ma sami'na rukhsata bis salah wato fi salah ta bangaren sallah muka ji sauki kaga kenan a bisa ra'ayin waɗannan malamai guda biyu kamar matar da take wannan jini akwai wasu abubuwa da ba a yadda ta yi su ba wato ba za ta zama kamar ɗahira ba duk da cewa wannan magana ce ta 'yan tsirari daga cikin malamai amma ka ɗaukakin malamai duk sun tafi zuwa ga halacci cewa wannan jini ba zai hana ba zai hana ta yi sallah ba ba zai hana ta yi azumi ba ba zai hana ta yi itikafi ba kamar yadda wannan hadisi karare nuna ba zai hana har ila yau ta yi dawafi ba idan ta je umara ko ta je hajji wannan jinin ba zai hana ta dawafi ba wannan kuma shine ra'ayin Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas da Aisha ummul mu'minin radiyallahu anhum da Sa'id ibn al-Musayyib cikin tabi'ai da Afa ibn Abi Rabah da Sa'id ibn Jubair manyan tabi'ai ne duk suna da wannan ra'ayi cewa mace mai jini irin na istihaba wannan jinin ba zai hana ta ayyukan ibadarta ba sa'id ibn al shugaban tabi'ai duka yana cewa taqdi al-manasika kullaha wato duk za ta yi ayyukan hajji ba da za ta fasa wannan shine ra'ayin Sufyan ibn Sa'id al-Thawri daga cikin limamanta limamai na atba'u tabi'ina shine ra'ayin Abu Hanifa shine ra'ayin Maliku shine ra'ayin Shafi'i da sauran ɗaukakin malamai duk suna da wannan ra'ayi cewa macen da take wannan jini ɗahira ce sannan wannan hadisi wasu malamai suna cewa idan aka lura in aka dube shi za a iya kiyasin mutumin da yake salisul bauli wato mutumin da yake fitar da fitsari akai akai yake da cutar yoyon fitsari ah, ko kuma aka ji masa rauni ko yake da rauni a jikinsa wanda yake fidda jini yake tsatsagar da jini suka ce wannan hadisi nata yana nuna kenan su ma za su iya yin itikafi duk da suna da wannan larura wannan larura ba za ta hana su itikafi ba Kiyatan alal mustahaba sai dai anan dole a ƙara da cewa idan sun san za su kiyaye wato ba za su sanya datti ko kuma jini ya bata masallaci ba ko kuma bawalin ya bata masallaci suna da yadda za su dauki matakin da abin da yake fita daga cikin su dinnan najasa ba zai bata masallaci ba in har suna da wannan wato za su iya lamun cewa akan wannan to ya halatta su yi ba haramun bane duba da cewa ita ma wannan jinin ta dake fidda jini ne na rashin lafiya amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rige mata ta shiga itikafi tare da shi hadisin ummu atiya shine hadisi na biyu ah. yawa a ah. magana da ya zo karshe na cewa wa faruba ma wanda ake tas ha a tas shine babban tasa haka ban daro haka saboda yadda yake zuba takan shiga ciki wato takan sa shi ta shiga ciki yadda jinin zai rika taruwa a ciki wannan ya nuna ke akwai lokacin da yake zuba sosai da dole ne ta ɗauki matakin da za ta hana zuba shi a cikin masallaci kalmar rubama tana nuna ba ko da yaushe ne haka suke faruwa ba Za ka lokacin da baya zubar sosai lokacin ke ibadojin da ta yi sannan in ya zo yana zuba da ƙarfi ɗin to shi na sai akwai daron da take ko tasa babba da take shiga ciki domin jinin ya zama a ciki kawai yake zuba shi ne abin da ake nufi hadisin ummu atiya radiyallahu anha wannan a wancan lokacin yanzu abubuwa sun canza akwai hanyar da za a tsare jini ta hanyar amfani da fad da mata suke yi kaga duk wannan magana tasa ko daro ko wani abu duk bai taso ba hadisin ummu atiya radiyallahu anha take cewa kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa salatin illa ala mun kasance ana hana mu mu yi ma wani mamaci ta kaba sama da kwana uku sai dai idan miji ne arba'ata ashhurin wa ashara muna masa ta kaba wata hudu da kwana goma wala naktahila kuma ba za mu sa kwalli ba wala na tsayyaba kuma ba za mu sa turare ba wala nalbasa thawban masbughan kuma ba za mu sanya wata tufa wacce aka yi wato rinanniyar tufa ba illa tauba asbin sai dai tufar da take saƙaƙƙiya ce wato rinanniya ce saƙaƙƙiya wa qad rukhisa lana inda tsuhuri an yi mana sauki yayin da muka tsarkaka wato jini ya ɗauki idan ka salat ihdana min mahidiha idan ɗayanmu za ta yi wanka wato daga ɗaukewar haidata fi nubzatin min kuski alfarin ta yi amfani da wani ɓangare ko wani yanki na turaren ƙanshi na azfar wa kunna nunha an ittiba'il jana'iz kuma an mun kasance ana hana mu raka jana'iza wannan hadisi na Ummu Atiya Imam al-Bukhari ya fitar da shi a wannan babi at-tibu lil mar'ati inda ghasliha min al-mahidi wato mace tana yin amfani da turare lokacin da ta da ta yi wankan haila wato za ta yi amfani da turaren wuta domin ta turare jikinta ta gusar da dukkan wani hamami da wani waruwar da yake bin jikinta a dalilin wannan jini a ƙarƙashin wannan babi imamul bukhari ya kawo shi sannan muslim ya rawaita wannan hadisi abu dawud nasa'i ibnu maja imamu ahmad da sauransu wato malamai da yawa sun rawaito wannan hadisi na ummu atiya imam bukhari ya kawo ya kuma kawo da kitabu talaq inda ya magana akan abubuwan da ta faɗa na ihdadi wato ta kaba ummu atiya al-ansariya mutumiyar madina ce kuma sunanta nusaiba bitasgir nusaiba bintul harisi wasu malamai sun ce sunanta nusaiba bintu ka'ab wasu malamai suka ce ana karanta sunanta bit takbiri ba bit tasgiri ba wato nasiba bintu harith amma bit tasgir din asharu wato ya fi shahara nusaiba bintu harith ko nusaiba bintu ka'ab ɗaya ce daga cikin manyan malaman fiqhu na sahabbai wato hiya min fuqaha as-sahabati tana da hadisai ba wato ba laifi hakanan ita ce wacce ta yi wa 'yar annabi sallallahu alaihi zainab wanka lokacin da Allah ya mata cikawa ya zo a cikin sayo muslim tana cewa غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنت أخلفهم في رحالهم na kasance na fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaƙe yaƙe har guda bakwai to na fita yaƙe yaƙe bakwai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na kasance ina tsare musu masaukan su. wato inda suka yi sauka yayin da aka fita ni kuma ina zama a gurin kuma tsakansu cikin mata wanda idan an ji wani rauni su suke wato bashi agajin farko ta hanyar sa masa magunguna a jikin raunukansa. ta rayu har zuwa kusan shekara ta saba'in bayan hijira Umu atiya radiyallahu ta'ala anha take cewa kunna nunha mun kasance ana hana mu wane ne yake hana su annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabi idan yace umirna ko nuhina a wurin ɗaukakin malamai mafiya yawancin malamai suna ɗaukan wannan a matsayin mai hanin da mai umarnin shine annabi sallallahu alaihi wa sallama domin sahabi a wancan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan babu wanda zai hana shi koyi umarnin shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tana faɗar wannan ne a ma'arijin hujja wajen bayanin shari'a wato ba kawai labari take baro ba tana faɗar wani abu ne na shari'a wanda ake hana su kar su yi saboda shari'a ba ta yadda ai ba da haka ga ba za ka ɗauki mai hana wannan ba ba za ka fassara mai hana wannan ba sai da manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa shine yake hana su kuma ya zo karara a ruwayar Hisham ibn Hassan Imam al-Bukhari a ƙarshen wannan ruwaya sai ya kawo ruwayar Hisham ibn Hassan an Hafsa binti Sirin an Ummi Atiya an Nabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya kawo sanadin da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito baro baro a ciki Imam Bukhari ya kawo shi mu'allaq sannan kuma yayi wasilin sa a cikin kitabut talaq tana cewa kunna nunha an nuhidda mun kasance ana hana mu mu yi takaba al-ihdadu asalinsa yana nufin al-imtina'u min az-zina wato mace ta guji kwalliya shine ake kira al-ihdath shine da Hausa muke cewa takaba tace kunna nunha an kasance ana hana mu an nuhidda ala mayyitin fawqa salatin me yi wa wani mamaci takaba sama da kwana uku illa ala zaujin a wata nuskar illa ala zaujiha amma lafazin illa ala zaujin ya fi dacewa da lafazin nuhidda kaga ta jam'i to kamata ya ala zauji an hana mu mu yi ma miji maimakon a ce an hana mu mu yi wa mijinta kaga zai zama kamar akwai gwaranci gwaranci an hana mu mu yi ma wani namiji ta kaba sama da kwana uku illa ala zaujin sai ga miji arba'ata ashhurin wa ashara kwana wato wata hudu kwana goma wannan nassi ne na alkur'ani da ya zo wajen tantance iddar matar da ta rasa mijinta walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan na bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashira. wanda duk suka wato mazansu suka rasu daga cikinku to za su zauna su tsare kawukansu ba tare da yawo ba ba tare da fita ba ba tare da kwalliya ba arba'ata ashhurin wa ashra tsawon wata hudu da kwana goma a tsawon wata hudu da kwana goma din nan ta faɗi abubuwan da aka aka hana mace ta yi wala naktahil ba za mu sanya kwalli ba wala naktahil kana iya karanta shi bin raf'i wala naktahilu kana iya karanta shi bin nasbi akan cewa atafi ne akan kalmar nuhidda an nuhidda aiwa Allah sai ladin ta zama za'ida nunha an nuhidda wa nunha an naktahila ladin dole ta zama za'ida in ka mai da shi ka karanta shi bin nasbi an gane ko an ka karanta shi bin rafi to ba buƙatar ka ce laɗin za'ida ce wala naktahilu wala natatayyabu amma ka ce wala naktahila to ya zama matsofin ne ala nuhidda nuhidda kuma manhiyun ne anhu saboda ka ga ba buƙatar la domin ka ƙara ladin to ka kore kuma hanin ko a ce kunna nunha Allah naftahila kaga kenan na umaru bil iftihal wanda kuma ba haka ake nufi ba saboda in ka karanta shi bin nasbi atfan ala kalimatu nuhidda sai ta zama la za'ida ce kawai an kara ta ne litta'kid sai zama kawai an kara ta ne litta'kidin nafi wala nastahila wala natayyaba ba za mu sa turare ba wala nalbasa thawban masbugan illa thawba asbin ba za mu sa wata tafa da aka rina ta ba sai dai tufar da take sakakkiya ce sannan kuma an rina abin da aka saka ta da shi al'asbu al'asbu malamai sun faɗi ma'ana kamar guda biyu a kansa al'asbu wasu malamai luga suka ce abin da ake nufi gwado ne da ake saƙa shi a yaman wato gwado ne da ake saƙa shi a haɗa shi a yaman sannan kuma a rina shi sannan kuma a saka shi wato sai an rina shi sannan kuma a saka shi ya zama taguwa za a fara rina material din sannan kuma daga baya a saka shi ya zama taguwa wannan a Yaman ake wannan wasu kuma suka ce a tsoba al'asbi din nan wani abin nan itace ne da ake amfani da shi wajen rini din wato ganye ne da ake amfani da kalarsa wajen yin rini saboda ta tsoba asbin shine tufar da aka rina ta da wannan ganyen wanda sunan shi al'asbu an mana da an ba mu damar mu sa wannan wa qad ta lana inda tsuhri idza kasalat ihdana min mahidha fi nubzatin min qusti afar sannan an yi mana ruksa wato an sauƙaƙe mana yayin da muka yi tsarkaka wato daga haila idan ɗayar mu zai za ta yi wanka ko ta yi wanka daga ɗaukewar jinin hailanta an sauƙaƙe mana amfani da nufza aikitsa wani yanki min kosti kosti turare ne na wuta wanda ake jingina shi zuwa ga azfar azfar wasu malamai sun ce kalmar azfar a nan ba haka take ba daidai ɗin kalmar shine ƙustu zifar zifar ɗin kuma sunan wani gari ne akan iyakokin yaman daga nan ne ake samo alƙustul hindi wanda yanzu 'yan rukuya suke amfani da shi alƙustun da kustun ko dai ka faɗa bil kaf ko ka faɗa bil kaf duk dai ma'anar sa ne kus ko kus zifar ɗin kuma sunan guri ne wato wannan turaren wutar da ake samowa a wani guri mai suna zifar wanda shi kuma guri ne wanda yana kan iyakokin yaman a nan ake ciniki da hada-hadar al-qustul hindi arwayan muslim ya ce min nubzatin min qustin au azfarin kaga an ƙara au wanda ke nuna kamar abu biyu ne qust shine wannan turaren wuta azfar shi ma suka ce nau'i ne na turare wanda yana nan guda guda kowane guda daga cikinsa yana kama da kan wato da farci ya yasa ake kiran shi alfar kowane guda ɗaya yana kama da farcen jikinka to haka aka sa shi a cikin wutar ya rika fidda kanshi abin da hayaki mai kanshi to irin wannan an yi mana sauki duk da koda muna cikin wato takaba mu yi amfani da irin wannan turaren don musar da abin da mace take ji bayan jinin ta ya ɗauke na hamami da ra'iha wacce take ba mai daɗin shaƙa ba wannan hadisi na umu atiya ya kunshi abubuwa daga cikin abin da ya kunshi ya kunsa akwai maganar takaba mace kafin zuwa musulunci ta ga tasko iri iri ta ga tashi hankali daban-daban mujtama na jahiliya bai girma mace ba bai dauke ta da mutunci bai ba ta daraja ba idan mijin mace ya mutu a zamanin jahiliya kafin musulunci ya bayyana sai a ɗauke ta aje a samu wani ɗaki can gefe kuntatacce mai matsi sai a jefa ta ciki a batta cikin wasu kaya waɗanda suke matattu a hana ta wanka a hana ta wanki a hana ta tsafta kuma za ta fito ta ga rana ba ko ba za ta shaƙi iska ba wato ba ta fito ta sha iska ba a wani ɗan kejin ɗaki za a aje ta haka za ta zauna tsawon shekara guda idan tsawon shekara ya yi tana cikin wannan dattin da wannan ƙazantar da wannan warin sai a kawo mata dabba a kawo mata ko jaki ko akuya ko wani tsuntsu a jikinsa za a shashaka duk jikin da yake dattin da yake jikinta a jikin fatar wannan dabba hadisin da sa'i da yake bayyana ce karshe dabba ma wata mutuwa take saboda bala'in warin da yake jikin matar haka musulunci sai ya zo domin ya kubutar da mace daga irin wannan kangi da wannan wahala da take sha da sunan takaba ya tsare mata mutuncinta ya zo da wani abin da ya dace da ɗabi'a ta ɗan adam wanda ba zai ci karo da ɗabi'ar ɗan adam sai aka shar'anta takaba da kuma tsare-tsaren da ta zo da shi da abubuwan da aka ce mace ba za ta yi ba malamai da dama a wato malamai sun yi bincike wajen gano hikimar da ta sa aka shar'anta ta kaba abinda ake kira asrarus shari'a wato sirrin da za a iya ganowa karkashin wani hukunci na shari'a ko wata hikima sun yi kokarin binciko irin waɗannan hikimomi da suke karkashin shar'anta ta kaba wasu suka ce shar'anta kaba domin a a nuna girman wato aure aure wani abu ne mai girma wanda Allah cewa a minkum misaqan ghaliza Allah ya kira shi misaqan ghaliza wato wani alkawari yarjejeniya wacce ke mai karfin gaske to da a nuna karfin alakar aure tsakanin miji da mata shi to in ya mutu sai masa takaba wannan zai nuna girman alaƙar da take tsakaninsu haka nan a nuna girman haƙƙin da miji yake da shi a kan matarsa haka nan a daɗaɗawa su wato a su ‘yan uwan miji yayin da ya rasu inda a ce yana rasuwa mata na ta caɓa kwalliya ta ci gaba da harkar ta tafi gidan biki ta abin nan babu shakka ba za su ji daɗi ba za su ce damun ba ta zaune da ɗan uwansu da zuciya ɗaya ba ta zaune ɗansu da zuciya ɗaya domin gashi ma abin abinda watakila ma har ka kai wasu ma zargi cewa ko ma da hannunta a mutuwarsa anya ma ba da ita ba wajen yadda ya rasa ransa to saboda kada a samu wannan matsala aka shar'anta ta kaba wanda kuma take ɗauke da wasu sifofi kamar yadda za mu gani daga cikin irin hikimomin da malamai suka faɗa akwai saddu zari'a zari'at taqallu al-mar'a lin-nikah yayin da aka ce miji ya mutu mace tana taba kwalliya to babu shakka kuma za su kawo hali. to amma idan aka samu wannan yar fatara din tana cikin wani yanayi wanda ba zai sa a yi sha'awarta ba to kaga za a samu wani ɗan tsaiko tsakanin mutuwar mijinta da aurenta sannan kuma abu na shida a nuna bakin cikin rasa wata babban ni'ima da Allah yake Allah yake azanta dan adam ita ce ni'imar aure ni'imar aure ni'ima ce babba a nan duniya haka nan ni'ima ce babba a lahira sannan kuma da yin abin da zai sassauta wa ɗabi'a ta dan adam wato ɗabi'a ta dan adam duk sanda aka ce ga wata wani bala'i ko wani musifa ya faru babu shakka dan adam zai rika jin ba daɗi kuma zai so a ga alamar baƙin ciki na a fuskarsa to kada shari'a ta bar adam haka sakaka ya je ya rika yin abubuwan da har su wuce iyaka wajen nuna bakin ciki har ma suka bayyana kamar ma yana yana fushi da kaddarar Allah ko yana ja da kaddarar Allah ko yana nuna bacin ransa da abin da Allah ya kaddara masa kada a bar shi ya kai ga wannan sai aka shar'anta masa abin da zai sanya masa zuciya ya kuma yi abin da zai yi daidai da ɗabi'arsa da halittarsa da fitararsa domin da a ce za a hana wato dan adam nuna damuwarsa gaba daya babu shakka wannan zai bayu zuwa ga yayi ma abin da ba a sashi ba yayi ma abin da aka hana shi amma aka bashi wata dama da zai nuna bacin ransa da damuwarsa na yayi rashi kamar da aka yadda mutum zai iya kuka da hawaye da kwalla wannan ba bayan da zaka yi wani abu ne da dan adam ba zai iya gallaba idansa da shi ba abinda aka sai aka hana wato kwakwazo da ifa ife da marin fuska da keta taguwa ko jan gashi ko wani abu da ake a jahiliya saboda kaga wannan ya yi daidai da tsarin da shari'a wato shari'a ta yi daidai da fitira ta ɗan adam a nan wajen ba da dama a yi shi wannan ihdadi din wato takaba din takaba iri biyu ce kamar yadda hadisin yake nunawa akwai takabar da ake yi wa mutumin da yake miji ne akwai kuma wanda ba ba miji ba mutumin da yake miji ne malamai sun yi ijma'i akan wajabcin matarsa ta yi masa takaba idan har ya rasu matar da take ya ce ba wai kuyanga ba a cikin sahabbai ba a samu wanda ya saba akan wannan ba To matar duk matar da mijinta ya mutu to akwai takaba a kanta bayan sahabbai an dan samu sabani wanda aka jingina zuwa ga Hassanul Basri da kuma Imam Shafi duk da dai wasu malamai suna ganin cewa su kansu wannan abin da aka jingina musu bai inganta ba in ba ya inganta to magana ce wacce take shazza ba za ta yi tasiri ba don haka sunna ta zo ta bayyana wajabcin mace ta yi wa mijinta ta kaba yayin da mijin ta ya rasu don haka abinda aka ruwaito na sabani ba zai tasiri wajen wannan wato hukunci ba wajen wannan wajabci daga cikin abin da zai nuna wajabci wannan hadisin hadisin ummu abiya hadisin ummu abiya zai nuna wajabci domin bayan ummu atiya ta faɗi muddar da aka ce mace aka yarje wa mace ta yi wa mijinta da ya rasu ta kaba bayan ta faɗi muddar wanda ita ce wata hudu da kwana goma sai kuma ta faɗi wato wasu abubuwa wanda halal ne mace ta yi su sai aka ce an hana ta to kaga wannan yana nuna kenan ta kabar wajibi ce dan inda ba wajibi ce dan me za a hana ta abin da ke halal ne an gane ko hana ta abubuwan da suke halal ne sa kwalli sa talare. wanda duk waɗannan abubuwa ne wanda an yadda ta yi amma kuma saboda takaba aka ce kar ta yi wannan alama ce da suke nuna cewa takabar wajibi ce haka nan sun malamai sun hujja da hadisin ummu salama da ce inda take cewa wata mata ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce ya rasulullah ibnati tuwaffiya zawjuha ya ta mijinta ya rasu wa qad ishtakat aynaha ko wa qad ishtakat aynaha amma tana wato ciwon ido afa eh, taktahid afa taktahid wato za ta iya sa kwalli take tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam ga ta mijinta ya rasu tana ta kaba amma idan tana ciwo a iya sa mata kwalli domin magance wannan ciwon ido sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la la la hasau ya ce da ita inda ma hiya arba'atu a wa mudda da za ta dauka wata hudu ne da kwana goma hadisi ne na cikin bukhari da muslim imamu nawawi ya yi hujja da wannan hadisi akan wajabcin mace ta yi wa mijinta ta kaba yayin da ya rasu tare da wasu dalilai wanda muka gabata ayar da take cikin suratul baqara wal ladina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wannan aya wasu malamai sun yi hujja da ita akan wajabcin ta kaba amma wasu daga cikin malamai suna ganin ayar babu inda take nuna sakawa ayar tana nuna idda idda kuma ana yin ta ba tare da takaba dan idda daban takaba kuma wani abu ne kari akan idda ayar tana maganar matar da mijinta ya mutu ta yi masa idda ta wata hudu kwana goma to amma ayar ba ta yi maganar cewa za ta zauna ba tare da ado ba domin shi al-ihdad kamar yadda muka ce al-imtina'u min az-zina ko a zauna babu ado ayar ba ta yi maganar wannan ba ko ta yi maganar wannan saboda haka mafi karfin abin da za ka yi hujja da shi wajen wajen ta kaba shine waɗannan hadisai su ne sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama amma ayar tana maganar idda ne ba tana maganar ta kaba ba an gane wannan mutumin da yake ba miji ba uba ko dan uwa ko wani baffa ko wata uwa ko wata 'yar uwa an yadda mace ta yi wa ɗan uwanta ko ‘yar uwanta ta kaba amma kai wuce kwana uku wato an ba ta kwana uku rak ta bar kwalliya ta bar sa turare don ta nuna bakin cikin mutuwar wani nata annabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa salatin illa ala arba'a arba'ata ashhurin wa ashara zalla ce baya halatta ga matar da ta yi imani da Allah ta imani da ranar lahira an tuhidda ala mayyitin ta yi ma wani mamaci ta kaba sama da kwana uku in ba mijinta ba shine za ta yi masa wata hudu kwana goma kaga anan an bambance tsakanin takabar da ake wa miji da takabar da ake wa mace to shin wannan yana nuna namiji ya iya yin takaba ko ba zai ba namiji zai iya takaba saboda wani nashi ya mutu ko matarsa ta mutu ya yi mata takaba to me nuna ba za a yi namiji ba zai yi ba Na su akwai wajabci na namiji a akan su saboda haka hukunci ya zo a kansu cewa bai halatta ba namiji ya nuna ɓacin ransa game da mutuwar wani ta hanyar shi ma ya bar kwalliya ya bar abin nan babu komai ba laifi bane shi ma kuma kai ya wuce kwana uku kai ya wuce kwana uku ko da wace ce akwai abubuwan da ba a yadda mai kaba ta yi ba wanda hadisin a umma tsiya ya nuna daga ciki akwai turare wato sa turare wanda malamai sun yi ijma'i akan matar da take ta kaba ba za ta sa turare ba hujjar su wannan hadisi na umma atiya da yake ba za ta sa turare ba saboda turare wani abu ne da zai ja hankali ita kuma a wannan lokacin an hana ta ta yi aure ko a neme ta da aure ko ta yadda ta nemi wanda aure saboda haka turare kuma wani abu ne da zai ja hankali shi yasa aka hana ta amfani da shi amma a cikin wani hadisi za ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayi togaciyar jikinta na wannan ra'iha kariha wanda take fita daga cikinta shine nubzatin min qasdi alfarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ana da take cewa wala natatayyiba kuma kan mu sa turare wanda ya kunshi dukkan wani nau'i na turare ya kunshi hatta mayuka waɗanda ake sa su jiki dan a jikan kanshi wato mayukan da suke kansasa mutum idan ya amfani da su ya kunshi hatta ruwayen da za a tatse su rika ba da kanshi idan an yi amfani da su dukkan su waɗannan suna daga cikin siraren da aka hana mace ta yi amfani da su saboda kalmar na kalma ce take take nuna umumin duk wani abu na nau'i na turare wasu malamai suna ga kamar sabulu akwai sabulun da yake da kanshi shin ya shiga ciki ko bai shiga ba wasu malamai suna ganin ya shiga dan shi ma shi ma kanshi ne da shi wanda wannan shine zabin ibn bas ibn bas yana ga hatta wato sabulu mai kanshi macen da suke ta kawo za yi amfani da shi ba amma shi ibn isamin ya saba masa anan yana ga sabulu kanshin sabulu ba a sanya shi ba ne wato makasudin sa ba shine makasudin tib ba idan kai wanka da musamman mai kashi ba zai hana ka fesa turare ba kana fitowa sai ka ce ka ma ba sa turare ba na fito kaga kenan shi kawai na ka yake baruwa wato ya rika bada wani wata rihi haka mai kanshi kawai a jikinka amma ba shi ne turare ba haka shi isa yana ga cewa wannan ba zai shiga ba abinda aka hana shi ne abinda shi ne turaren ana amfani da shi dan ka san ka turare jikinka yayin da ka sa shi ka ka sa turare in baka sa shi baka ji baka sa turare ba amma abin da yake jikin sabulu wannan ba a kiran shi turare ko da ko yana kanshi irin na turare amma wasu na ganin dai dan fita daga sabani ka kaura cewa abin ya fi man shafa macen da take ta kaba za ta iya shafa basilin to amma basilin turare ne eh yanzu ka sa basilin ka shigo za a ce ka sa turare to me yasa ba za ka sa ba in kana da irami za ka iya shafa basilin kana da irami haka iya wanka ka sha babarsilin ko ko haramun ne idan ka ce ana nufin duk wani abin da rihar turare za ta wato za a ji kanshin turare a jikinsa to sai ka ce ba za ta shafa mai ba irin wannan an gane ko idan kuma baka yadda da wannan ba kamar su ibn isimi wanda su suna ganin akwai abin da turare ne kuma an yi shi ne an hada sinadarin ne don a rika amfani da shi a matsayin turare akwai kuma wanda mai ne ba wai dan ya zama turare aka yi shi ba amma an yi masa wani an haɗa shi da sinadarin da zai rika ba da kanshi irin na turare suna ga akwai bambanci tsakanin wannan da wannan wanda suka hana wancan za su hana wannan wanda kuma suka yarje ayi yi amfani da shi za su ce babu komai wasu malamai suna ganin idan ta yi amfani da shi a matsayin kwalliya wato ta shafe jikinta da wani mai wanda wannan shafe jiki da mai din ko zai ta shafa a kanta gyara mata gashi kaga wannan ya zama kwalliya to za a hana ta saboda an hana ta yin kwalliya saboda ihdadi abin da ake nufi da takaba shine barin kwalliya idan har za ta shafa man da zai gyara mata gashin ta kwantar mata da gashin ta, da an ganta a ga cewa eh yanzu da ta yi haka ta fi ɗazu da ba ta yi ba kyau babu shakka sunan shi kwalliya to sai a hana ta ba dan yana turare ba a dan yanzu ya rikide ya zama ya zama kwalliya abin da yake da kanshi na ci mace mai abin da aka iya ci mace da take ta kaba ta kawo wani abinci amma kanshi ne da shi ko wani abin sha yana kanshi za ta iya ci ko ta iya sha to idan idan ta ci za ta rika ƙanshi kamar wanda ta sa turare eh wallahi ban san me ƙanshin turare cingan ba amma dai in ka sani to ke abai ya ba da misali da mint kuka sani akwai wanda ya karshen sa kamar turare malamai suna ganin idan kamar ibn bas yana ganin idan in ta ci wato duk inda ta shiga za a rika jin kanshin ta to ba bambanci da sa turare in dai har zai rika ba ta kanshi haka kam tunda an yi shi ne don ya kansasa mutum ya kansa jikin mutum in ya amfani da shi to haramun ne tana ta kaba ta yi amfani da irin wannan eh? eh kamar ya yana tambaya za ta iya yin kitso mace mai takaba za ta iya yin kitso za ta iya yin kwalliya da kitso ko a za ta har ɗaya gashin ta dai kawai kada a kwalliya ai in ka ce duk abin da sunan shi kwalliya duk abin da zai shiga cikin kalmar kwalliya to shi barinsa sa shine ake kira takaba in ta yi shi to ta ba ta ɓata takabar kuma ka gane a akwai akwai kitsan da ba kwalliya bane eh akwai wanda a a ni ina magana wanda akwai wanda kawai ana yi ne da a kwantar da gashi akwai kuma wanda ana yin shi ne dan kwalliya eh kwaya biyu ko uku ko irin manya-manyan nan ba kalaba suke ce masa ko menene eh to matar da take ta kaba amma sana'ar ta sai da turare ko tana yin turare za ta daina sana'ar sai ta gama ta kaba ko ba za ta ci gaba da sana'arta ko dai tana haɗa turare a gidanta ko ma tana ko kuma tana sai da shi me hukuncin wannan a wannan kai gaban maganar larura muna magana hukunci ya halatta ta ci gaba da sana'a ko bai halatta ba wasu suka ce dole ta bari kamar malikiya suna cewa dole ta bari saboda in dai har ya za ta yi mubashara da kanta ita za ta ɗau turaren ta fita yawo ko abin nan ta kai kasuwa ta sayar ko ko ita ce za ta yi aikin hada turaren to suka ce dole ta bari domin in ba ta bari ba to ta kama ba za ta yi ba wa ma la yatimmu tarkul muharram illa bi fa huwa muharram ko amma shakki min shi yana ganin ba wani abu ba komai ba wajibi ne ta bar aikinta ko ta bar kasuwancinta abin da ya kamata ta yi shi ne ta yi kokarin dai kaucewa barin turarin ya taba jikinta ko ya liƙe a jikinta ta yadda za ta rika kanshi duk inda ta shiga amma don ta ɗauki turarenta a cikin cikin kaya ta fita ta sayar wannan ba babu komai don ka ɗauko albar turare ka sa aljihunka ba wanda zai ji kanshin saboda ka kada ta bari in wani abu ma ya taɓa ta na turaren to ta yi ƙoƙari ta goge in ta yi aiki da ta da hannunta ta har hada ta ji ta sa sabulu ta wanke hannun kanshin ya fita amma dai abin da ya fi kamata ya kawai ta haƙura wannan dai shi ya fi zama lafiya in ta gama ta kabar ta ci gaba da sana'arta a yanzu muna maganar turare ne yanzu ai duk kan gabar turare muke ko eh. eh za mu zo ai ba mu gama karatun ba mun gama karatun sai ka ji watakila tambayar ka ta shigo sai hadisin ya hana mace ta yi ado ta sa kaya kayan da suke ado duk kayan da suke kwalliya ne duk kayan da ake kiran su kwalliya to mace ba za ta yi amfani da su ba mace za ta yi amfani da kayan da ba na kwalliya ba ne ba na ado ba ne wala talbasu thawban masbugan illa thawba asbin illa thawba asbin ya nuna kayan da za a sa wanda ba a cewa mutum ya yi kwalliya za ta yi amfani da shi amma kayan da za a sa shi a ce ta yi kwalliya to ba za ta sa shi ba abin duba a nan maganar kwalliya akwai kayan da wata matar in ta sa shi ba kwalliya ba ne amma a gurin wata kwalliya ne akwai kayan da yan birni in ta sa shi ba kwalliya bane amma a ƙauye akwai kayan da yar talaka in ta sa shi kwalliya ne amma yar mai masu kuɗi in ta sa shi ba kwalliya ba ce to wace irin kwalliya ake nufi kenan eh a ah, yanzu ma yar ƙauye in ta yi abin da kai a gurin yan birni ba kwalliya bane, dan ɗan ƙauye ba zai sha'awar ta ba yawwa to da haka kace abinda da yake kwalliya a cikin wannan al'umma din za ta kunsan shi abinda yake kwalliya a gunta yar talaka akwai abinda yake kwalliya a gunta to ta gushe masa ko da ko a gurin yar masu wadata ba kwalliya bace akwai a tamfar da yar talaka in ta sa kwalliya ta yi akwai a tamfar da yar masu akwai in ta saka to a tabbati ta ta kwanciya bacci ko wani abu ko ta shiga kicin ko wanke wanke ko wani abu to kaga wannan ita a gurin ta ba za ka ce ta yi kwalliya ba saboda haka hatta wajen rini din kaga aka ce illa sauba asbi sauba asbin din shi ma kaga eh, akwai rinin amma kuma rini ne wanda baya sanya kayan su zama na kwalliya sai aka halatta musu su yi amfani da shi ka mace in tana in tana ta kaba an haramta masa ta yi amfani da kayan da suke za su nuna kwalliyarta a gurin waɗanda suke iya ganin kwalliya ta yi an haramta mata irin wannan an halatta mata ta yi amfanin da kayan da suke kayan zaman gida ne kayan da ba za ka ce an yi kwalliya ba a nan babu maganar launi kowane irin launi ne akwai launin da akwai matar da sa bakaken kaya za su yi mata kyau kuma a gurin wanda duk ya san kwalliya zai ce kwalliya ta yi akwai kuma wanda zai ga a wasu bakaken kayan da ba kwalliya ba ne saboda haka da wajen baƙaƙe ne ko farare ne ko da sai banda farare su kansu farare akwai wanda in suka sanya za ga cewa kwalliya suka yi laka dukkan shigar da za ta yi a ce ta yi kwalliya to za ta guje masa kowace irin kala kuwa rigar take da shi sannan ta guji dukkan wani kwalliya ta jiki bayan ta ji kwalliya ta kaya ta kayan sawa to ta kuma nisanci kwalliya ta jiki kwalliya ta jiki kamar irin wato sa lalle akwai ruwayar da ta zo wa an wala ba a cikin ruwayar da sa'ida abi dawud akwai wannan ziyada bata zo a cikin sahihaini ba wala nakhtadiba ba za mu sa ta abin nan lalle ba ka kaga ba za ta sa lalle ba ba za ta sa jambaki ba ba za ta sa jagira ba dukkan wasu abin da yake kwalliya ne a jiki ba za ta yi shi ba sannan abu na biyu shine hana ta kwalli kamar da yazo a cikin hadisin ba za ta sa kwalli ba wala naftahila sauraka an hana ta sa kwalli ga hadisin ummu salama na matar da ta zo take tambaya cewa mijin mijinta ya mutu tana ciwon ido za su iya sa za su iya sa kwalli annabi ya ce da ita la har sau uku bai ba ta dama ba duk da cewa akwai bukatar ta sa kwallon da haka wasu malamai suka ce ba za ta sa kwalli ba to idan akwai larura fa akwai larura na ciwon ido za ta sa kuma sa ba eh? Eh? to nan malamai sun kasu gida biyu jama'a daga wata jama'a daga cikin malamai su suna ganin ba za ta sa ba in dai tana cikin wannan yanayi na takaba ko da idanta yana ciwo in ji ibn hazm ya ce ko za ta makanci ya ce wa in amiyat ko za ta makanci ba za ta saba suka ce saboda wancan hadisi na umu salama ai gashi idan ta ciwo yake amma annabi ce kar ta saka wasu kuma daga cikin malamai har ma wasu daga cikin sahabbai kamar Abdullahi dan Umar da Aisha da ita kanta Ummu Salama da tarwanto wancan hadisin da Ummu Atiya da kuma Sa'id ibn Musayyib cikin tabi'ai da Urwa ibn Zubair da al-a'immatul arba'a dukkan su Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad sun tafi zuwa ga halaccin ta sanya kwalli idan akwai buƙatar sawa saboda magani to akwai buƙatar ta sa kwalli saboda magance ciwon ido suka ce ta sanya shi da daddare da rana ta wanki sun yi hujja da da wani hadisi da ummu salama tarwaito da take cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya shigo inda nake lokacin da Abu Salama ya rasu wa qad ja'altu alayya sabira sabir wani abu ne da mai dacin gaske ake amfani da shi wajen magani tace na sanya shi a fuskata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hadha ya ummu salama ya ummu salama me kuma wannan a jikinki sai ta ce inna ma huwa sabirun laysa fihi dhik sabir ne na sa bai da bai da kanshi sai annabi ya ce innahu yushibbu alwajha ilayhi fala taj'alihi illa bil layli wa tanza'ihi bin nar yace yana sanya yana kara fito da fuska wato yana sanya kyau kamar kamar kamar mace sa hoda zaka kakkisa sa shi sai da daddare in safiya ta yi ki wanki Wani hadisi imamu ahmad da abu dawud da nasa'i su ruwaito shi magana dai kawai akan ingancinsa ya inganta ko bai inganta ba wasu malamai sun raunana shi saboda haka suka ce an hana ta ta sanya kwalli ne idan babu larura amma idan akwai larura suka ce babu komai tana iya ta sa to amma wasu malamai sun soke wannan hadisi da hadisin ummu salama wanda ya gabata domin hadisin ummu salama yana cikin sahihaini yana cikin bukhari da muslim sauraka aka soke wancan hadisi da wannan hadisi aka soke wannan hadisi da wancan da wancan hadisi ibnu abdul bar a allamatul andalus shi yana ganin tunda yana tare da malikiya yana tare da jumhur waɗanda suke ga halaccin mace ta yi amfani da kwalli idan akwai larura idan akwai ciwon ido yake cewa wallahu a'lamu ta yi waccan da aka zo tana kuka da ciwon ido maza Allah ce da ita a'a akwai yiwuwar ciwon idan bai yi tsanani ba bai kai haddi na larura ba ta yadda za ta iya wadatuwa ga barin wannan kwalli ba tare da ta ya kai ga makancewa ko kuma ya kai ga samun cuta mai tsanani ba amma idan akwai cuta mai tsanani ko ku a'a idan ma zai iya makancewa idan ba a yi amfani da wannan kwalli ba to shi yana ganin Abdarura tubtilul mahzur tubtilul mahzura ila mubah larura tana mayar da abin da aka hana ya koma mubahi wace wannan ka'ida ce yace to shi yasa ma kaga ita kanta ummu salama din tana cikin tawagar waɗanda suka halatta a sa duk da ita ce ta ruwaito hadisin da aka ce ka a saka wanda yake nuna akwai bambanci tsakanin yanayin da larura ta yi tsanani da kuma lokacin da larura ba ta yi tsanani ba to yake wannan shine abin da malaman fiqh suke kai shine ra'ayin maliku da shafi'i da yawayawancin malaman fiqh don haka kaga shi a nashi hasashen hadisin ummu salama hadisin ummu salama na farko yana nuna cewa rashin lafiyar ba ta yi tsanani ba sannan kuma ka'idar shari'a ta cewa duk sanda aka samu wani abu wanda aka hana larura na iya halatta shi ya ce ya dubi wannan sannan abu na uku ya dubi fatawar ummu salama ita kanta cewa ita ta ruwaito hadisi wasu sahabi warrawi adra bi marawa sahabi kuma shi fi sanin abin da ya ruwaito inda a ce abin da ta ruwaito din ce yana nuna hani kwata kwata to bai kamata kuma ta shiga cikin masu fatawa da halarci ba to duk da haka masu hanawa suna ganin wannan hujjojin ba su hana a hana ba su ce na farko magana cewa rashin lafiyar ta ta tsananta ba ce wannan ba haka ba ne. domin a cikin a cikin ruwaya a cikin wata ruwayar ya zo da cewa fa wa ala ainiha sai da suka ji tsoron wani abu ya samu idanta kaga kenan ya tsananta sannan akwai wata ruwa da take cewa ramadat ramadan shadidan wa qad khashiyat ala basari. ta yi ciwon ido ciwon ido mai tsanani to kaga ashe ba za a ce wai ciwon bai tsananta ba har ma a wata ruwayar ruwayar tsabarani ita ummu salama take cewa a tashtaki ainiha fauka ma yuzannu tana kuka da idan nan nata sama da yadda ake zato annabi ya ce la arwar ibn al-qasim uh, qasim ibn al-asbaq wanda ibn hazm ya fitar da ita a cikin muhalla take cewa inni aksha an an tunfiqi aynuha ina jin tsoron kada idan ma tsiyaye annabi ya ce la wa in wa in faqat ko da kuwa za ta tsiyaye saboda kaga idan ciwon idan yana da tsanani sannan maganar fatawar ummu salama cewa ita ce ta rawaito hadisin wannan shi ma malamai suna cewa al'ibratu bima rawat la bima ra'at ka'idoji biyu ne wasu ce arrawi adra bima rawa wasu ce al'ibratu bima rawa la bima ra'a saboda haka abin da za a izina da shi ruwayar da sai ba da ra'ayinta ba sannan abu na uku wasu malaman suna cewa ta yi wancan hadisi na ummu salama na farko da aka ce la an hana amfani ne da wani kwalli na musamman ba duka kwalli ba amma kwallin da zai zama an yi amfani da shi domin magani ba domin kwalliya ba to za a yi amfani da shi sai mu ɗauki hadisin ummu salama na biyu da aka yarda da aka yarda a yi amfani da kwalli mu ce kwallin da aka amfani da shi anan ba na kwalliya ba wancan kuma da aka hana ana nufin kwalli na kwalliya suka ce da haka ne za mu iya haɗa hadisan guda biyu a dunkule abin da za mu iya cewa game da wannan tattaunawa ta malamai idan larurar ciwon idan za ta iya kawar da ita da abin da ba kwalli ba to ya kamata a yi amfani da shi a bar kwalli wanda za ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya san akwai abin da za a amfani da shi ba kwallon ba wannan ciwon idon ya tafi shi yasa bai ba su dama ba idan kuma wannan ciwon idan. ba zai kawo ba sai da irin wannan nau'in kwalli din dole sai an yi amfani da shi sannan ciwon idan ya samu a waraka to anan sai a ɗauki hadisin da ya ba da dama a yi amfani da kwalli din sai mu ce kwallin da ba na kwalliya ba kwallin da yake magani wannan shi ne abin da za mu yi sai mu samu duka ruwayoyin biyu sun samu shiga da hannun da umarnin sannan abu na gaba matar da take yin takaba an hana ta ta fita da gidanta abin da ake so shine ta yi takaba inda ta rasu a inda mijinta ya bar ta lokacin da ya rasu wato gidan da take zaune yayin da yake da rai suke tare to anan za ta yi wannan kauli ne daga cikin kauli guda biyu na malamai suka ce wajibi ne wasu na hujja da fadar Allah la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la sai dai wannan ayar ba za ta zama hujja akan rashin fitar mai takaba ba ana munin ana nufin in tana zaune ka a fitar da ita sannan su kuma kada su fita a abinda zai fi zama hujja shine hadisin Furai bintu Malik wanda yana cikin al-kutubul khamsa duka in ka cire Ibn Majah da take cewa manzo sallah mijina yana da bayi sai suka gudu bayi ne katti sai suka tsere sai ya fita neman su da ya fita neman su ashe sun yi masa kwantan bauna saboda haka suka maki shi ya mutu aka kawo min labarin rasuwarsa cewa an tsinci gawarsa ni kuma lokacin ina zaune in ji furaya ta ni kuma ina zaune a wani gida wanda yake nesa da gidan da gidanmu wato gidan iyayena sai na tattaki na je na samu manzo sallallahu alaihi wa sallama na gaya masa na ce ya rasulullah an gaya mun labarin rasuwar mijina amma kuma ni ina a wani gida mai nisa da gidan iyayena kuma bai bar abinci ba bai bar wata dukiya ta magana ba sannan gidan da nake ciki ba nashi bane Zaka a bani izini a bani dama in koma gidanmu in koma cikin ‘yan uwana da iyayena wannan zai fi min sauƙi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ta koma bayan ta fita daga masallaci ko kuma ta fita daga ɗakin da yake sai ya ce sai ya sa aka kira ta yace sai tace sai ya kira ni yace ce da ni ki zauna a gidanki ku fi baitiki hatta blogal kitabu ajala ki zauna a gidanki har wannan wato farali ya isa lokacinsa ta ce haka na zauna na yi ta kama na idda tsawon wata hudu kwana goma sai da usman a zamaninsa ya aiko min yana tambaya ta wannan hukuncin kuma na gaya masa wannan hukuncin kuma ya zartar da wannan hukuncin don haka duk sanda labarin mutuwar miji ya zo wa mace to a inda take a nan za ta yi ta kaba wannan shine kauli na da dama daga cikin malamai amma akwai wanda suke ganin tana da zabi ba wajibi bane akan tana da zabi ta yi ta kaba duk inda ta ga dama a cikin sahabbai akwai wanda suke da wannan ra'ayi kamar Ali ibn Abi Talib ibn Abbas Jabir Aisha cikin tabi'ai Jabir ibn Zaid Al-Hasan da afa kuma shine kaulin abu hanifa da wasu malamai daga cikin malaman shafi'iyya shine kaulin dawudu zahiri da Ibn hazm Ibn hazm yana ga za ta yi idda duk inda take so ce Allah ta wallazi ne to kauna minkum wa yaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj kace fa in kharajna fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf Allah ce fa in kharajna in sun fita babu laifi akan ku inda a ce ba a yarje musu su fita ba to ba za a ce fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf za ce ba ba laifi ba don haka su suna ganin za ta zauna wato za ta zaɓi da duk take so ta yi ta kaba sannan suka ce an yi umarni da a zauna wanda zai da ta fona min kuma zaruna zuwajen ya tarabbasa fusa anfusihin da ta ashirin wa ashara amma ba a faɗi masauki ba ba a ce sai a nan gurin ba ba a wajen ta wani guri na musamman ba wannan ra'ayin wasu ne daga cikin malamai amma ra'ayin da yake mafi karfi wanda sunna ta nuna hadisin furai'a bintu malik hadisi ne karara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umkuthi hatta yabluga alkitabu ku fifi bai ciki, hatta yabluga alkitabu ajala duk matar da mijinta ya rasu to a inda take za ta yi ta kaba, kuma annabi Allah yana cewa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu koda kuwa ayoyin da suka zo da magana ta kaba, ba su ambato mahalli ba to hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ambato mahalli don haka dole ne a yi aiki da wannan shi yasa sayyidina Usman a zamaninsa ya aika wa Furai'a bintu Malik kuma ta gaya masa wannan hadisi kuma ya aiki da shi maganar cewa annabi yana fita da sahabbansa a je ayi yaki a dawo su mutu su yi shahada amma ba a taba jin cewa ya aika wa matansa cewa su zauna ba wannan duk ba zai zama hujja ba idan har mun samu wata hujja karara da zai gaya wata mace cewa ta zauna ka sake guri har sai ta gama ta kaba malamai suna cewa adamul adamun naqli laysa naqalan lil adam wato dan ba a ciro ba wannan ba yana nuna an ciro kuma babu ba sauraka musamman ma in an samu wata waya wacce ke zahiri malamai sun yi musanyen magana da yawa akan wannan mace mai idda da aka ce za ta yi idda a gidanta wannan ba yana nuna kwata-kwata ba za ta fita ba duk sanda take da bukata fita zuwa kasuwa don sayan amfanin da abin da za ta yi amfani da shi saboda ko dai ba mai so mata ko kuma a'a sai ma ta fita din za ta samu kuɗin da za ta sayi abin wato sai ta fita kasuwa ta kasa kayanta sannan ta samu abin da za ta ci ko malaman makaranta ce ko ɗaliba ce tana gudun kada jaraba ta kuce mata wannan ya halatta ta fita abinda aka hana shine kada ta yi kaura gaba ɗaya daga gidan ba ta kwana a gidan ta kuma wani amma fita kamar yadda mace ta saba lokacin mijinta yana da rai wannan ba a hana ta ba wasu suna fahimtar kamar matar da take ta kaba to babu inda za ta a za ta iya fita duk wata fita da mace ya halatta ta yi ta bukatar ta a yayin da mijinta yake da rai to an halarta wa macen da take gaba ta yi ta abinda ba a yadda ba shine ta yi bulaguro ta yi tafiya wannan sai ta gama ta kamata inda a ce za ta ɗau ihra wato haramar aikin haji ta sa ihrami kenan sai aka ce mijinta ya rasu to shin za ta ci gaba da aikin haji nan ko ba za ta ci gaba wannan ba malamai sun kasu biyu wasu sun ce ai wannan abin din ta kabar ta soke wancan iramin nata amma dai magana mafi karfi shine in har ta riga ta fara aikin hajjin to ba za ta yanke aikin hajjin ta ba amma in ba ta fara ba wato an biya mata kujeran makka sakila an bayi wani sikirinin an yi waye an yi waye sakila ma an sa rana watakila ma ta je iya airport watakila ma an kira wasu tabulayi, sai a bata labar ai mijinki ya rasu to anan sai ta dangana ta yi haƙuri ta juyo wannan shine hukuncin shari'a in ba a fara ba to ba magana kuma a ci in an fara to kenan sai a mata da ta shiga itikafi za ka ba labari mijinta ya rasu za su shiga da itikafi ko za ta fito wanda za ta za ta fito dan shi itikafi an yadda ko da ka shiga in na shiga itikafi da niyyar zan yi kwana goma na yi kwana uku na daga kai ni fa itikafin nan ba za ka yake ba na zauna kusa da wani na ta hauli na na ta man mahangwar ba a fuska ce kai duk inda na matsa ji ba ba kuni ce to ni dai kwana uku ko hudu zan ya halatta ya halatta ko wani abu ya bujuro ko kai wasu bakin da dole ka fita ba ina nufin baki yan kasuwa ba kan ka shiga harka ko A ce wasu a ce ai kai wasu baki daga yamai sun zo sayan kaya ba irin wannan ba to idan mutum ya shiga itikafi da niyyar wasu kwanaki wasu abubuwa suka bujuro masa yana iya yankewa saura kaga ba kamar hajji bane haka in har aka samu wannan to za ta iya yankewa ta iya yin a wani lokuta daban ba wannan ba za ta yi ta jikinta saboda za ta yanke farcenta za ta aske gashin hamatarta duk wani abin da zai sa ta hamami da wari za ta iya kawar da shi abin da ba a yadda ba shine ba za ta sa turare ba ba za ta yi kwalliya ba amma maganar ba za ta yi tsabta ba ba za ta yi wanka ba ko sai juma'a juma'a za ta rika wanka za ga al'adu daban-daban wasu a ce ba za ta fito ba kullum tana ɗaki ba ta daga kai ta kalli wata ba wai wata namiji ne ba a sa za su yana da ido da baki da hanci za ka ba za ta kalli wata ba ba za ta yi wa namiji magana ba sauraka kowa ya aka bugo inda namiji abin nan ba za ta dai daga ba kawai tunda za ta ma san waye sauraka ba za ta yi wa wani namiji duk wannan al'adu ne ba su da asali an gane ba su da tushe wai wajen shiga da fita ko wata addu'ar shiga ko wata tsohuwa ta shigar da ita ko a ce an shigar da ita an fitar da ita duk wannan surkulle ne ba shi da asali waɗannan abubuwan da hadisin ummu atiya ya zayyana su ne ake yi a takaba illa iyaka kawai tafri'at din da malamai suka yi ta yi to kaza fa to kaza fa to kaza fa wanda yake da alaka da wannan abu amma wani abin da za a shigo da shi wanda baya cikin waɗannan to duk ƙarin wahalar da mata ne so ake koma jahiliya irin ta da akwai takaba ta ta jahiliyar zamanin wato kamar wani babba ya mutu ko wani shugaban ƙasa ko wata musiba ta auka wa ƙasa a ce to za a yi za a don haka a ba hutu a ba hutu a kwantar da tutar ƙasa ko a canza wato abin nan kamar talabijin ko gidan rediyo a ta sa karatu wannan duk ba shi da asali a daina komai a rika sa karatu ko ko ko ko a ba da hutu a ce an ba da hutu kwana ɗaya ko kwana biyu a tsayar da ayyuka gaba ɗaya wannan duk yana daga cikin abin da shari'a ba ta zo da shi ba baya daga cikin abin da shari'a ta zo da shi za ku ga a wasu ƙasashe mace saboda rashin musulunci rashin addini mace ta yi mutu ta shiga uku ƙasashen indiya addinin hundus sai dai a haɗa ta da mijin a kona da ranta lokacin da musulmi suka rika rike indiya din sun yi ƙoƙari wajen ceto rayukan mata da yawa ceto rayukan mata da yawa ah, waɗanda mazajen suka mutu ya zama da an ana ta ƙoƙarin ya za a haɗa su da mazan a ƙona su ko so haka za a sa wasu wanda kuma su ƙona musu binne da rai to kaga musulunci da ya zo ya soke wannan ya kawo tsarin yadda za a yi don haka dan dan an ga cewa arna suna yin wani abu ko suna yin hutu ko suna barin ayyuka suna dakatar da duk wasu masalih na al'umma saboda mutuwar wani babban mutum bai kamata a ce an yi koyi da su ba Allah ya hana koyi da yahudu da nasara ya yi wallazi na amur zata ta kuzul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin zaka tashabbuhi da su yana da cikin muwalati da eh, man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum ibnu taymiya yake cewa wannan hadisin aqallu ahwalihi an yaqtadi at-tashabbuh at-tahrim aqalli abinda wannan hadisin zai nuna shine kwaikwayon wato ahlul kitabi cikin wani abu da aka suna yi wanda addini bai zo da shi ba su al'ada su ce su addinin su ne to aqallin abinda zaka ce na hukunci shine abin nan haramun ne bai halatta ba wa in kana zahiruhu kama kala shaykhul islam wa in kana zahiruhu yaqtadi kufral mutashabbih bi wannan shine zahirin lafazin amma akalla ahwalihi ya nuna cewa haramci ne mutum ya kwaikwayi abin da ya gani ana yi a turai ta yi ka ce kasarka haka take don haka kai ba yadda za ka yi na'am ba yadda za ka yi al'amari ba a hannunka yake ba to amma ka karɓi abin da yarda da gamsuwa da amincewa walakila ma da kare abin da difa'i a kansa kada ka karɓi wannan da haka ka san cewa wani abu ne wanda aka farlanta maka aka lazimta maka babu yadda za ka yi inda ce za a yi wani abu a ce an yi hutu saboda saboda mutuwar wani saboda ka kai ma'aikaci ne ba za ka fita aiki ba a nan babu yadda za ka yi inda za ka je ma'aikata ne ka zauna kai kadai ba tare da da ana aiki a gurin ba kaga anan wani abu ne da aka farlanta maka amma ka karɓi wannan da amincewa da yarda da bawa abun goyon baya da bashi kariya da nema masa hujjoji ma watakila an bukata wannan babu shakka shine abin da bai dace ba da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira